jama'a asalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc muna dauke da rahoto na musamman game da yaran da suka rasa iyayensu sakamakon barkewar cutar ebola shekaru goma da suka gabata a kasashen yammacin afirka muna kuma dauke da wata hira da dan takarar shugabancin najeriya a jam'iyyar nnpp sanata rabiu musa kwankwaso game da manufofinsa a wannan shekara ake cika shekaru goma tun daga lokacin da aka soma samun barkewar cutar ebola wacce ta kashe mutum fiye da dubu goma sha ɗaya a yammacin afirka kasashe uku da cutar ta yi wa illa su ne saliyo da liberia da kuma gini da aka soma samun barkewar cutar cutar da yi ta raba kananan yara kusan dubu ashirin da akalla ɗaya daga cikin mahaifansu ko kuma ma duka wakiliyar bbc caroline lawyer ta gana da wasu matasa biyu a yammacin gini domin jin yadda suka rayu ba tare da iyayensu ba da kuma kyamar da suka fuskanta a cikin al'umma a lokacin ga aishatu musa da fasarar rahoton yanzu rayuwar kadiyatu ta daidaita a da biyar, rayuwarta ta birkice lokacin da ebola ta yi wa iyalinta babbar barna ta ce 'yan uwanta goma sha ɗaya sun hallaka dukansu kuma a cikin 'yan makonni a nan gini ne annobar ebola ta fara kunnu kai a yammacin afirka a ƙarshen uku, a cikin shekara uku wajejen mutum dubu sha ɗaya ne suka mutu kuma yara fiye da dubu ashirin suka yi rashin ɗaya ko kuma dukan mahaifansu. Kadiya tana da shekara tara yayin da ta kamu da ebolar a lokaci guda da mahaifanta, kuma ba cutar ce kawai ke barna a tsakankanin jama'a ba, har da labaran karya Mutane na cewa wai idan ka je asibiti za a sayar da kai za a kashe ka, kuma idan ka sha magani za ka mutu. Don haka sai in ki shan maganin. wannan matar da ta sha daga ebolar ita ce ta lallashi kadiyatu na ta sha maganinta ta kuma ci abinci mama aisata na aikin sa kai ne a asibitin ebola ta kashe mai gidanta da ɗaya daga cikin 'ya'yanta ita ma da ƙyar ta samu tana son ta tabbatar cewa marasa lahiya na ɗaukar shawarin da likitoci ke basu don su masu rayu bayan ta ji sauƙi kadiyatu ta so ta koma gida ta zauna tare da 'yan uwanta to amma wasunsu sun hakikance cewa har yanzu dai tana dauke da kwayar cutar don haka suka hana ta zuwa ta ce ina cikin wahala amma suka ki karɓa har mutuwa ta ba zan taɓa mantawa da abin da suka yi min ba mama ta ce ta bata wurin zama tare da wasu marayun hudu ta ce abin da kama wuya a lokacin da na karɓi waɗannan yaran saboda a kullum suna tunanin iyayensu ba su halarci jana'izarsu ba saboda annobar a yaushe suna ta ambatansu lamarin na da tausayi to amma na iya kwantar musu da hankali saboda ni ma na shiga irin wannan hali a yankin fure kariya kawai ebolar ta bar ɗaruruwan marayu na rasa mahaifina da kawunai na biyu eh, da mahaifiyata da kuma yaruwata uwata eh, shekarun ibrahim sha biyu lokacin da ya koma zama da kakasa kamar dai kadiyatu shi ma ya yi kwama da tsana mutane ba su zuwa kusa da ni har ma suna guduna Hata abokaina a nan ba sa son su yi wasa da ni to sai dai a yau tunanin jama'a ya sauya ibrahim ya ce yanzu baya jin wata kunya to sai dai a kulli yomin yana tunanin iyayensa duk rana ta Allah ina tuna mahaifana idan na ga iyaye na wasa da yaransu sai in tuna baya a wasu lokuta har ma kuka nake yi to amma in ji shi yana da fata na gari ina son in kammala karatu don in taimaki kakata kamar yadda ta taimaka min saboda a yanzu ita ce uwata ita ce ubana bani da wani sai ita To madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Mutum fiye da saba'in ne suka mutu a Afghanistan yayin da ake fama da yanayin sanyi mai tsanani a fadin kasar. A kwanaki goma da suka wuce an yi sanyi mai tsanani a Kabul da wasu larduna da dama. Wani jami'a ofishin da ke kula da yanayi na kasar ya ce sanyin hunturun bana ya haura na shekaru da dama. jacinda adam ta sanar da cewa za ta sauka daga mukamin prime minister new zealand a wata mai zuwa tana mai cewa ba ta da sauran karfin da za ta iya jagoranci ta zama shugabar gwamnatin mace mafi karancin shekaru a duniya a lokacin da aka zaɓe ta tana da shekaru 37 a shekarar 2017 a ranar 7 ga watan fabrairun bana za ta sauka daga mukamin. dan takarar shugabancin najeriya a jam'iyyar nnpp sanata rabiu musa kwankwaso ya gabatar da jawabi ga cibiyar da ke bincike kan manufofi da kuma kudura-kuduran gwamnatocin kasashe a duniya ta chicham health da ke nan london a jiya dan takarar shugaban kasar ya bayyana wa taron na chatham house manufofinsa da kuma abinda zai mai da hankali a kai idan aka zaɓe shi bayan taron ne kuma awal janyau ya zauna da shi domin jin karin bayani game da abubuwan da jawabin nasu ya kunsa to uh, mun gode allah kuma muna gode masu chatham house wanda su suka gayyace ni domin in zo in yi wa duniya bayani abinda ya shafi jama'iyyata ta new nigeria people's party nnpp da kuma ni kaina don al'umma a duniya tun da harkar shugaban kasa ba kawai kana da alaka da mutanen ƙasar ba ne kowa ma a duniya ina son ya san wane ne zai zama domin babu wata ƙasa da take warariya take zaman kanta kowa yana da alaka da kowa baya ga waɗannan abubuwa game da kai akwai matsaloli na najeriya ne da ka faɗa misali kila daga cikin manufofinka na yadda za ka tunkare su matsaloli kai a yanzu ma ke da matsaloli matsalar tsaro a najeriya abin takaici matsalar tsaro a matsalar harkar tattalin arziki kowa ya ji a jika matsala ta hanyoyi ni da nake kamfen a ƙasa domin na yi tsari na in zaga kowane lungu kowane gari in zan iya yanzu kan a cikin a local government eh, kamar 774 yanzu na yi kusan 400 da kafa muke yawo a kan mota mu zaga mu ga mutane mu yi magana da su su gan mu mu gan su mu duba me su mu sa a rubuta mana matsalolinsu yadda kin Allah sa muka samu dama za mu zo mu gyara musu domin a samu ci gaba a kowane sashi na mu. matsalolin nan kullum a najeriya inda siyasa ce ba za su kare ba a najeriya ta ya wani abu ne wanda zai sauya wanda kila ba a saba ji ba ko kila a ce manufofi ne waɗanda suka sha bamban da saura ai ban da manufofin ma da yanayi na yin aikin lokacin da muka yi a kano duk wannan matsaloli babu wanda babu su amma duka sai ka bumbar gwamnati ba sai da muka yi maganin su ai wannan samfur ne ai samfur muka yi don duniya ta gani saboda in baka iya rike kano ba ko ka rike wata jiha mai daraja irin ta kano ka zo ka ce kana neman za ka rike najeriya an san wasa kake saboda haka wannan abin da muka yi a jihar kano mu a gurin mu samfur ne wajen tsaro wanda kaga inda muka yi tsari muka yi fandisho muka yi gini akan harkar tsaro har yanzu kano daban take ba inda za ka haɗa ta arewacin najeriya ko ma a najeriya ga baki daya akan harkar tsaro bari mu dawo kan zaben nan na 2023 kafin ka yi jawabi a chatham house akwai shugaban zaɓe da shi ma ya jawabi a jiya ka ji abin da ya faɗa ya ba da tabbacin cewa za a yi zaɓe maganan ma batun dage shi amma janye wannan batun ta me za ka ce game da shirye-shiryen to allah ya sa da gaske iki addu'a da za mu yi masa kenan saboda waɗansu maganganun in ka ji su ka haɗa su da waɗansu maganganun akwai mutane suna nan a najeriya ba abin da suka iya a rayuwarsu sai su yi naɗi su naɗa suna harkar tun farko amma ya gwada ya yi zakaran gwajin dafi an yi zaɓukan da aka yi a su a lambara da sauransu wannan ba laifi ɗan sarki akan jaki amma dai mu shekara ta 2019 ba sai mana adalci ba kuma muna nan muna zira ido mu ga me zai faru shekara ta dubu biyu 2023 amma dai babban magana shine duk abin da za ka yi ba ma a aina ko 'yan sanda ko security agency ba ko kudin nan 'yan jarida yan bbc ku yi adalci idan kuka yi adalci sai allah ya taimake ku To madalla za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a mu na intanet wato bbc.com/hausa za ku iya tafka muhawara akan dukkanin labaran da ma wasu a dandalin mu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. karshen shirin kenan Ibrahim yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.